This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. barkanmu da yamma har yanzu dai baba yakubu makiri ne tare da aisha ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau talata 28 ga watan mayun shekarar 2024 a cikin shirin za ku ji rahoto ta musamman akan tattalin arzikin najeriya da irin kuncin rayuwa da al'umman kasar ke fama da ita kuma akan wannan batu ne za mu so ku kira ku ba da ra'ayinku akan wani irin mataki ne kuke gani za a iya ɗauka domin samun sauƙin rayuwa a Najeriya. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili kamar kowane daren ranar talata yau ma muna tafi da shirin allah ɗaya wadda ramatu garba za ta gabatar wanda a yau shirin zai duba matakan da ake bi a samu wato damar yin karatu mai zurfi a turai da kuma yadda za a shawo kan kalubale da ake cin karo da su a tsarin ilimin amma yanzu ga aisha da labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya shugaban kasar kenya ruto ya bayyana cewa ya gana da shugabannin babban bankin duniya inda suka amince cewa za a tabbatar da an yi wa kasashe kamar kenya adalci a dukkan tsare-tsaren harkokin kuɗi da ya hada da kuɗin ruwa a basussukan da kasashen ke biya a halin yanzu a hirar shi da sashen swahili na muryar amurka yayin ziyarar shi a nan amurka domin ganawa da shugaba joe biden ruto ya bayyana cewa bai kamata a ce kasashe masu tasowa suna biyan kuɗin ruwa da ya ninka har sau takwas abin da sauran kasashen duniya ke biya ba. So um, the conversation that we had with the United States is that they will lead and they will champion. Abin da muka tattauna a kai da kuma muka samu matsaya da Amurka shine za su jagoranci wannan yunkurin mun kuma yi na'am da cewa yanzu kowa ya amince muna buƙatar a yi mana adalci a tsarin ƙasa da ƙasa da ya shafi harkar kuɗi. dangane kuma da batun dokar tsarin bunƙasa ƙasashen nahiyar afirka da majalisar dokokin amurka ta sa hannu a kai a shekara ta 2000 shugaba ruto ya ce shirin yana tasiri sosai domin zuwa yanzu ƙasar china ta sayar da kimanin kaya ƙasashen waje da ya kai na dala miliyan 544 zuwa amurka ba tare da biyan kuɗin fice ba ya kuma bayyana cewa kayan ƙasar kenya ya samu shiga sosai a kasuwannin amurka. jami'an majalisar ɗinkin duniya sun yi gargaɗin cewa ana ƙarancin magunguna da mai a gaza yayin da ma'aikatan jinƙai suke yunkurin ba da kulawar ceto rai ga mutanen da alkalima marasa lafiya da waɗanda suka jikkata suke daɗa ta'azzara abin da mai magana da yawun kungiyar lafiya ta duniya who dr margaret harris ta faɗa wa manema labarai kenan yau talata a geneva ta ce manyan motocin kaya na who uku ne kawai suka samu shiga birnin rafa da aka yi wa kawanya tun bayan da isra'ila ta fara mamayarta a farkon watan mayu an fara ɗaurayar ƙarshe a shari'ar laifin ba da toshiyar bakin da ake tuhumar donald trump da aikatawa a birnin new york inda lauyan da ke kare shi ya faɗa wa kwamitin mutane goma sha biyun da za su yi nazari akan hukuncin shari'ar cewa ya kamata a wanke tsohon shugaban ƙasar na amurka daga dukkanin laifuka 34 da yake fuskanta akan yunkurin sauya sakamakon zaɓe a 2006 goma sha shida wanda ta kai shi ga nasara a zaben da ya kai shi fadar white house Trump bai aikata wani laifi ba abinda lauya mai kare Trump Todd Blanche ya faɗa kenan. Bai aikata wani laifi ba sannan mai shari'ar gundumar bai cika shari'ar da aka bukata wato aka bukata ba akan bayar da shaida. Nan take Blanche ya kalubalanci amincin babban wanda wato wanda lauya mai kara ya gabatar a matsayin mai bada shaida kuma tsohon mai kula da al'amuran siyasar Trump Michael Cohen. wanda aka same shi da laifin yi wa kotu karya wanda ya bada shaida a shari'ar trump da aka yi na tsawon makonni shida dangane da biyan kuɗin toshiyar baki ga tsohuwar tauraruwar fina-finan batsa stormy daniels na dubu da talatin dala gabanin zaben domin rufe mata baki akan ikirarin da ta yi cewa ita da trump sun aikata lalata sau ɗaya a dubu biyu da shida Shugaban kasar Spaniya Pedro Sanchez ya faɗa yau talata cewa gwamnatin shi tana shirin amincewa da Falasdino a matsayin ƙasa mai cikakken ikon kanta yana mai cewa manufar matakin da tuni wasu ƙasashe 140 suka amince da ita za ta tabbatar da zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Hamas. Yin haka ne kawai zai kawo maslahar da za ta tabbatar da zaman lafiya tsakanin su nan gaba. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da gwamnatin shugaba bola tinubu a najeriya ke cika shekara guda wakilin murya amurka a kano mahmud ibrahim kwali ya mana nazari akan halin kuncin rayuwa da 'yan najeriya ke fama da shi ga kuma rahoton da aiko mana daga jihar ta kano No provision is there for fresh subsidy. The fresh subsidy is gone. shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu kenan bayan rantsuwar kama aiki a ranar 29 ga watan Mayun bara yake tabbatarwa 'yan kasar matakinsa na cire tallafi da gwamnatin tarayyar kasar ke sanyawa a cikin farashin man fetur na kasar. Ko da yake daga bisani gwamnatin ta yi karin haske dangane da dalilanta na daukar matakin. amma dai masana tattalin arziki sun ci gaba da tsokaci a kan batun. Abin da ya kamata gwamnati ta yi da sai a fara duba a ga menene man da mutanen Najeriya suke sha nawa ne ake kashewa kudaden ma waye ake bawa sannan sai a zo a ce eh, tunda a lokacin ana ta maganar kamfanin dangote zai fara yin mai to da sai a haɗa gwiwa da shi kamfanin dangoten a ga shi lita nawa zai iya samun mana idan ma shigowa da shi za a yi lita nawa ne idan aka duba sai gwamnati ta yanke ta ga iya kashi nawa za ta iya tallafin idan an gane lita nawa ne 'yan najeriya suke sha nawa ne kuma ya kamata a kashe akan tallafi to sai gwamnati ta ce ga iya abin da zan bayar. Dr. Gazali Ado kenan guda cikin masana tattalin arziki a Najeriya. baya ga janye tallafin fetur manufar gwamnatin ta shugaba tinubu kan canjin kuɗin ƙetare da tsare-tsaren haraji na cikin abubuwan da ke rura wutar tashin farashin kayayyaki a ƙasar lamarin da ya sanya 'yan kasuwa da sauran al'umma ke kokawa Alhaji Ɗayabu Salisu Sa'ad shine shugaban shiyar arewacin Najeriya na ƙungiyar masu sayar da tufafi nau'in kayan yara wato blouse da galibinsu ake shigo da su daga ƙetare. Wanda bai ma san maganar dala ba a ƙasar nan kowa ka taba zai ce maka dala dala dala. Kusan a yanzu mutane so suke ma dalar ta dawo ma yadda wannan gwamnati ta same ta. Tun daga abin da za ka tashi batun visa, tiket, zuwa so kayan zuwa duty duk mutumin da zai taso da kwantena daga kusan ka ɗauki kamar indiya na farko ta tafi kusan fa sai ka biya wajen duti wajen miliyan 18-19 kusan za ka ɗauki irin su china ne masu shida da wasu abubuwa kuma kullum ina ƙara maimaita maka ya kamata a ce duti an dawo biyan duti da naira ba da dala za a buga maka alhaji akwai masu kama fa da yanzu ɓoye kayan su masu ke ba su sayar kowa saboda ba su yadda ba ma lallai. duk yadda ake ganin dala za ta yi kasa mutane ba su yadda ba ya kayan suke sai dai na larura su fitar su sayar su ci abinci su koma su rike sauran kayan su kusan fa irin wannan rayuwar ba ake zaka To sai dai a cewar shugaban 'yan kasuwar musayar kudin ketare ta wafa a Kano Alhaji Sani Dada manufar gwamnatin Tinubu na baiwa dala dama ta nemo wa kanta farashi a kasuwa shine babban kalubalen su. An ba da dama a gwamnatance cewa dala ta yi wa kanta farashi. so mu kuma in dai abin da aka ce gwamnati ba za ta yi control din shi ba to a nan ne muka samu matsala kila yau wani zai sai dala dubu ɗaya da ɗari ɗaya gobe wani ya siya da ɗari biyu jigo wani ya siya da ɗari uku kuma sai an kwana biyu sai ta dawo dubu ɗaya so wannan abun ya taɓa kasuwanci sosai mu ma ya taɓa mu su kuma musamman mu 'yan canji ba wai lallai ne gwamnati sai ta ba da dala ba amma in ta tsayar da farashi waje ɗaya mu da kanmu za mu ji daɗin gudanar da kasuwancin Baya ga zancen farashin dala da ya kawo tsadar motoci da kayayyakin gyaran su rashin tabbas akan manufar gwamnati ta samar da iskar gas na cikin manyan kalubalen da manufofin tattalin arziki na gwamnati shugaba Tinubu ga 'yan kungiyar mamallaka motocin dakon kaya ta Najeriya wato NATO a cewar mataimakin shugaban kungiyar mai kula da shiyar arewa maso yammacin Najeriya Alhaji Sani Idi Dan Fulani. Maganganu da ake ta yi gwamnati akan wannan iskar gas eh, shi ma abu ne wanda an san gwamnatin nan da yin abu ba tare da shiri ba. Shi ma kamar sai in ce kamar hauragiya hauragiya ake saboda a yanzu eh, tashar iskar gas da za a zuba mota daga nan Kano in za ka je Port Harcourt eh, waje guda biyu ne kawai. A cikin Abuja babu, a cikin Kano babu. Yaushe za a samu wannan tsarin. wannan motoci da ake cewa za a canja su zuwa eh, iskar gas mun ji labari an sa kuɗi biliyoyi an ce za a siyo kayan a samu cikin lamarin a zo ko mu biya a hankali ko dai eh, a tallafa mana shi ma har yanzu babu kayan a ƙasa ya kamata gwamnati ta duba sai dai duk da haka gwamnati ta samu nasara a wani bangaren na tattalin arziki a cewar da ta ga zali ado. Kaga ta mahangar samun kudin shiga na cikin gida wannan gwamnatin ta, sami nasara saboda yanzu kacokan abubuwan da ake samu a cikin gida sun karu. Abin jira a gani dai shine tasirin ɗimbin kuɗaɗe na tiriliyoyin naira a kan rayuwar 'yan Najeriya bayan araba su tsakanin ƙananan hukumomi da jihohi da kuma ita kanta gwamnatin tarayyar Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar amurka daga kano nigeria to a gaida mahmud ibrahim kwari da wannan rahoto an jima kaɗan za mu buɗe muku layin tarho domin ku kira ku ba da ra'ayinku akan wace hanya ce za a bi a shawo kan matsalan kuncin rayuwa a najeriya amma kafin nan ga ramatu garba da shirinta wani gari wani gari eh. wani garin da ake kurba manya na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da ake kurba manya na zalla madalla Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin na Allah ɗaya gari bamban. A wannan makon, shirin yaya da zango ne a birnin Paris na ƙasar Faransa, inda za a ji ƙalubalen da ɗalibai da ke zuwa karatu a ƙasashen waje daga kasashe masu tasowa kamar najeriya da nijar ke fuskanta sai mutum ya yi ɗaurayar allo wato kusan da abin da aka koya a can gida idan aka zo turai sai a ga karatun gida ya bar mu a baya karatun nan sai an ƙara hazaƙa sosai da sosai gaskiya a wannan sai suke nuna min kamar ma ban yi masters a baya ba saboda yanayin canjin da kuma yanayin ci gaban da na gani to za a kuma ji alfano da ke tattare da karatu a turai da kuma abin da mai burin son zuwa turan karatun ya kamata ya sani sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni ramatu garba baba To a kowace shekara dubban ɗalibai daga ƙasashen Afirka ne ke zuwa turai don neman ilimi inda suke kashe miliyoyin daloli don cimma buri. Sunana Muhammadu Rabiu Sahal ni haifaffen Bauchi ne na samu tallafi na hukumar Fetur da fasaha ta Najeriya don na zo na yi karatu na digiri na uku a nan University Paris Saclay da ke France. aspect ɗin da na zo aiki a kai shine aspect na tarin fika. sunana yusuf shaibu ni mutumin kaduna ne yana karantar ilimi na big data na sama na'ura tunanin dan adam sunana mubarak mahmud kuma yanzu na gama wato karatun digiri digirgir digiri na uku kenan phd kuma na karanci bangaren agriculture wato harkar noma da kuma ecology sunana ibrahim buba ni mutumin garin guri ne a jihar yobe arewacin najeriya na zo karatun digiri na uku a nan kasar faransa to malaman da ke da burin kawo gagarumar sauyi a fannoni daban-daban da ake fuskantar matsaloli da ke hana ci gaba a kasashen afirka da dama Wani gabas da nisa ba. Wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da ake kurba man bambancin al'adu ko yare da kuma uwa uba tsarin karatu a turai ya sha bamban da na kasashenmu na afirka a gaskiya babu haɗi saboda makarantar da na yi na farko na yi makaranta ne a najeriya digiri na na biyu kuma masters kenan na yi ne a kasar sudan so a yanzu ina sake yin abin da suke ce master na biyu wanda daga shi za a fara doctorate kenan gaskiya a wannan sai suke nuna min kamar ma ban yi masters a baya ba saboda yanayin canjin da kuma yanayin ci gaban da na gani wanda shi ne ya sa ya tado min da tsohon burina na rayuwa na cewa kai lalle ya kamata mu san abin da muka sani saboda mu sanar da shi sai dai duk da haka karatu a turai dai na buɗe ƙofofi na samar da abubuwan ci gaba misali ga dr mubarak da ya riga ya kammala karatun digirin digirgir a fannin noma ya ce burinsa ya shawo kan barazanar da yunwa ke yi wa rayuwar jama'a a afirka na yi aiki akan abubuwa da yawa amma ɗaya daga ciki shine ta yaya shuka da muke da ita za ta dinga ɗaukan taki daga cikin iska wannan sabon abu ne wanda babu shi kuma muhimmancin shi shine na farko mu a afirka zai taimaka mana domin ba mu da isasshen taki to idan aka ce muna da wani ilimi da shukokin mu za su ɗau takin daga iska to an rage wa masu noma kashe kuɗi sannan kuma wannan zai taimaka wajen samar da tsaro na abinci wato food security mu can ba mu da taki nan kuma suna da shi da yawa to yana samun musu da illa na farko in sun zuba yana tafiya ƙasa sai je lalata ruwan sha akwai cutuka da yake sawa har da kansa sannan kuma akwai wani iska da yake fitarwa wanda ke haddasa mai yanayi to mun gano hanyoyin da za mu rage wannan yana daga cikin abin da na koya wannan abu zan kai shi najeriya domin idan ban kai shi najeriya ba na cuci kai na na cuci najeriya ni yanzu already ma na fito da hanya da zan je na kai domin na fara magana da wasu mutane wanda za mu je mu yi aiki tare da su kuma na tabbata za a yi amfani da shi mutane su amfana duk da kalubalen da ake fuskanta a gida da cewa ɗalibai kamar ire-iren ku da suka gama samun ilimin su a turai ba sa son koma gida dalili kuwa ba sa iya cimma burinsu gara su zauna inda suka san cewa za su samu biya bukata ni ma din ba komawa zan ba ba wai ba zan koma ba permanently zan koma nigeria amma ah, ba yanzu ba abinda nake so shine akwai abubuwa da yawa da nake son na ƙara koya a nan wanda na tabbatar da cewa idan na koma najeriya kamar na kashe wannan wato daman da nake da ita ne so ina son na ƙara koyan wasu abubuwa sannan kuma zan koma najeriya daga baya amma a lokacin da nake zama a nan ina son na yi amfani da damar na dinga kai wato ilimin mukan ko kuma abin na kira collaboration mm-hmm. tsakanin institutes abubuwan haɗin gwiwa tsakanin institutes da muke da su a nan mm-hmm. da kuma gidanmu nigeria ko niger ko africa duka in general. To matsalar wutar lantarki da makamashi dai da daɗaɗɗiyar matsala ce a nigeria. Sunana Ibrahim Buba na kware a ɓangaren da ya shafi harkar renewable energy da kuma harkar thermal transport da electronic transport. albarkacin karo karatu mai zurfi a faransa yanzu ya so mu nazarin tunkarar wannan matsalar gadan-gadan. wadannan abubuwa ne da suke da amfani a kan harkar uh, yadda za a yi amfani da uh, energy a guri kaɗan na tsawon lokaci misali kamar yadda batar mu ke mutuwa yawanci a waya ta ya za a iya inganta sai zama an aka yi caji zai iya sati wannan zai taimaka mutanen da suke ƙauye zai taimaka wa ma'aikatan tsaro zai taimakawa a inda falwaya ba ta zuwa wato mutanen da ba za su samu wutar lantarki ba ta hanyar grid. Fita dai neman ilimi a kasashen waje ba wani sabon abu ba ne a ƙasa kamar Najeriya. Bayanai dai sun nuna cewa matsaloli kamar tafiyar hawainiya da ilimi ke yi a akasarin jami'o'i da kuma rashin aikin yi bayan an kammala karatun sun taka rawa ainun a ɗaga alƙalman ɗaliban da ke fita ƙasashen waje neman ilimi a kowace shekara. To amma me ya kamata mai burin zuwa turai neman ilimin ya sani? Ga shawara daga bakin malaman. gaskiya yawanci yin mutum ya fito daga najeriya a experience dina da kuma experience din wanda muke tattauna da su shine sai mutum ya yi ɗaurayar allo wato kusan da abin da aka koya a can gida idan aka zo turai sai a ga karatun gida ya bar mu a baya karatun nan sai an ƙara hazaƙa sosai da sosai ba sa wasa ba sa wasa ko kaɗan komai ana yinsa da inganci da gaske yadda kai da ka zo nema za ka samu da abin da kake so da amsar da kake da ita za a baka kuma babu ruwansu da wai abin zai ɗau lokaci ko mun ɗaukan lokacin za su iya haƙuri su tabbatar kan cewa ɗalibi ya gane sannan a je na gaba sannan a je na gaba gaskiya abin da ya kamata ga matasa ya kamata ne a ce su rike ilimin da gaske in sun shirya karatun su ya zama dai cewa sun shirya karatun ne ba wai kawai a gama a samu aiki ba a san me aka karanta din shine na farko na biyu kuma ya kasance matasan sun waye da kalan fagen ilimi na zamani wanda yake an koyar da kai a makaranta in ka koma gida akwai kafofi daban-daban wanda za ka ƙara ilimi ka zai buɗe kin ga kenan ko da ka zo ka tsinci kanka a kalan wannan wuri already daman ka riga ka san cewa an riga an maka nisa to in ka zo canjin ba za ka samu irin culture shock ba ta wannan fannin ilimin kamar mu sai da muka zo muka ga canjin da na tunanin za mu zo za mu ji daɗin karatun amma yanzu kawai sai ya zama ma ba mu da lokaci kullum muna makaranta madalla To da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke muku sallama daga birnin Paris na ƙasar Faransa. To madalla a gaida ramatu baba. Yanzu kuma sai a shirya a kira wannan lamba biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili domin ba da ra'ayi akan wani irin mataki ne za a iya ɗauka domin fitar da al'umma cikin kuncin rayuwa. Amma sai a dakace mu mu buɗe layin. madalla bari mu fara da zango daga jihar zamfara wani ne a zamfara abdullahi abubakar daga safe zamfara to bismillah malam abdullahi ina muku murna da wannan shirin da kuka shiro yanzu na wayar da jama'a duniya to bismillah da fatar kuna lafiya da fatar kuma wannan zai wayar jama'a gabaki daya saboda mun daɗi muna neman ku mu same ku amma Allah ya nuna mana mun same ku to mun gode mun eh, gode Allah ya ƙara menene ra'ayinka game da ah, maudu'inmu eh ni shawara ce nake ba da game da wannan maudu'in da kuka yi menene shawara a gurguje wannan saboda mu muna samun ci gaba saboda mu saboda tsaro da sauransu da komi saboda muna da matsalar tsaro to mun gode kwarai da gaske bari mu je mu kada zuwa jamhuriyar Nijar waye a Nijar To daga Nijar Abdu Kasko ne unguwar wadatatawa. To Malam Abdu. To ni ra'ayina ra'ayin hmm. da zan bada shi ne na farko idan ana so a hidda talaka cikin kuncin rayuwa lalle a koma ma Allah a ci gaba da roƙon Allah hmm. kuma sa'annan na kuma a yi ma magabata biyayya da adalci magabata su ma su yi adalci don babu shugaba mai son ƙasa sai ta lalace sa'annan na su kuma 'yan kasuwa daban-daban manya da ƙanana su tausaya ma talakawa ni ra'ayi na kenan muna fatan kuma Allah ba kasan kasashen duniya gaba ɗaya kwanciyar hankali da zaman lahiya musamman Najeriya Allah ya haɗa kawunan su su zama tsuntsaye matsarmin baki daya amin sun amin mun goge kwarai daga sai malam abdu bar mu je jihar filato wane ne a filato filato wane ne sunana awal hudu daga cikin garin bukur a jihar filato Najeriya. to malam awal hudu muna jin ka to ba shakka wannan hali da ake ciki na matsin tsatsan rayuwa kuma inda za a hmm. samar wa mutane sauki abu ne a bayyane hmm. gwamnati ta dawo da tallafin nan tun dan da ta cire tallafin shine najeriya bata dawo hayyacin ta ba har yanzu da kuma karawa ma'aikata albashi to ina ga zai samar da sauki matuka a halin da ake ciki na matsin tattalin arziki na matsin na tsadan abubuwa da kuma hali da talakawa suke ciki a kasar nan to mun gode to bari mu je potescom kuma waye a potescom malam na potescom ka ba mu sunanka kuma ka bayyana mana ra'ayinka. Sunana Gambo Barau Kutattu. To Gambo Barau muna jin ka. Yawa gaskiya al'amarin da ke faruwa a kasan nan abin da kai ne halin kunci da ake ciki daga takura jama'a sun sun shiga da rudani saboda daga kan shugabanni da 'yan kasuwa duk sun sa mutane a cikin wannan al'amarin akwai 'yan kasuwa marasa adalci wadda kullum ba su ji sun fi sabon kaya ba kullum a cikin tsara kaya suke so kuma suna ɗaya daga cikin wadda suka samu a cikin halin kuncin rayuwar nan don haka wallahi tallahi kowa zai sani cewa akwai lahira kuma duk zaluntar da kai Allah yana ji yana gani don haka mu kuncin da muke cikin talakawan na Najeriya ba mu da ba mu ce sai dai mutu ya kawo mana sauki. Amin sama amin malam gambo. Allah ya da su. Amin sama amin. To bari mu kada zuwa jihar Sokoto wani ne a Sokoto? Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Jallo Garba hmm. Inawa Sokoto a Najeriya kala kala. To bismillah malam Garba Bello. Hmm. Eh to gaskiya hanya da za a bi na ɗaya dai a bude boda haka kuma a a buɗe bodoji a shigo da abinci haka kuma a dawo da tallafin man fetur kuma a ba noma babban muhimmanci to idan aka bi waɗannan hanyoyi insha Allah za a samu sauƙin rayuwa a wannan ƙasa tamu kuma sauran irin tallafi da aka jaye irin na wutar lantarki da sauransu to idan aka dawo ma matalaka da su insha Allah za a samu sauƙi ƙwarai da gaske wannan shine ra'ayina na gode DOA to mun gode kwarai da gaske malam Bello Garba daga Sokoto kuma daga wannan kiran ne za mu dasa aya insha Allah za mu rufe labule sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon maudu'i to madalla yanzu kuma da wannan ne muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan karo a takaice baba a takaicen shugaban kasar kenya ruto ya bayyana cewa ya gana da shugabannin babban bankin duniya inda suka amince cewa za a tabbatar an yi wa kasashe kamar kenya adalci a dukkan tsare-tsaren harkokin kuɗi da ya hada da kuɗin ruwa a basussukan da kasashen ke biya a halin yanzu. jami'an majalisar ɗinkin duniya sun yi gargaɗi cewa ana ƙarancin magunguna da mai a gaza yayin da ma'aikatan jinƙai suke yunkurin ba da kulawar ceto rai ga mutanen da alƙalman marasa lafiya da waɗanda suka jikata suke daɗa ƙaruwa an fara ɗaurayar ƙarshe a shari'ar laifin ba da toshiyar bakin da ake tuhumar donald trump da aikatawa a birnin new york inda lauyan da ke kare shi ya faɗa wa kwamitin mutane goma sha biyu da za su yi nazari akan hukuncin shari'ar cewa ya kamata a wanke tsohon shugaban ƙasar na amurka daga dukkanin laifuka 34 da yake fuskanta akan yunkurin sauya sakamakon zaɓe a 2016 wanda ya kai shi ga nasara a zaben da ya kai shi fadar white house Shugaban ƙasar Spaniya Pedro Sanchez ya faɗa yau talata cewa gwamnatin shi tana shirin amincewa da Falastino a matsayin ƙasa mai cikakken ikon kanta. Yana mai cewa manufar matakin da tuni wasu ƙasashe 140 suka amince da ita ita ce za ta tabbatar da zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Hamas. yin hakan ne kawai zai kawo masalhar da za ta tabbatar da zaman lafiya tsakanin su nan gaba. To masu sauraro iya abin da za mu iya kawo muku kenan a yau sai kuma gobe da safe za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie lizard Gresham wacce ta shirya ta kuma bada umarni. Da ma mu na wannan daren Mr. Chang. Baba ku makiri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Allah ba mu alkhairin nan nasa amin sun amin wassalam.